alaikum muna gaida dukanku da ke sauraron fm suna na fawad umar yau kuma ranar juma'a muna hope ku have a good wato friday rana ne mai kyau kuma muna da wato engagement da daman da zai happen on kebla fm yau kamar da muka sanar da ku mun zo mu cika wannan alkawalin nan muna kuma da niyyar mu zo mu karanta wasu commenting da yake an bar muna su da dama cikin shirye-shirye mu a cikin commenting na believe it or not ka samu ka ji wasu da za su sa ka tunane wasu kuma da za su baka dariya eh, muna samun su kala-kala dazun nan muka na jefa wani comment cikin wani whatsapp group na kibla fm inda nake ba su labari wani bawan Allah <laughs> excuse me wani bawan Allah wanda yake yana reach out to cable FM ita turi sako ita turi sako shi na ce to bari mu je mu duba dai menene yake bukata sakon shi ya zo yayi yawa da muka bude sakon abin ban mamaki jama'a abin ban mamaki wannan bawan Allah wai a Kano yake ya ci bashi kudi kamar maybe 20 or 30,000 dollars dala dubu talatin ya ci bashi bai she je bacci ana neman shi biya bashi na yana buyewa da ya je baccin nan she ga wani annabi wani annabi ya ce mishi kamar ya zo wani fuwadu umar fuwadu umar ya biya bashi na da na gan wannan sako shi na ce dan wannan sake je ka sake bacin nan je ka koma ka je ka sake bacin kan nan bai bacin mafarkin shi nan bai gane da kyau ba ya ja ci ba <clears throat> shi fau almost $30,000 shi ce ya ja bacci yana farka bacci ce kafin ya tashi baccin aka ce mishi ya zo wurin fuwa da umar kibla fm ya biya bashin duka ya kawo wannan bashi 30,000 ya je ya kawo bashika daban daban daban daban ya duka ya zuba ga putin shi together kaka wurin $50,000 mutumin ga wai an ce mishi faru mara zai biya bashin nan masu sauraro wannan adalci ne shi na ce mishi ya koma ya je ya yi baccin nan mafarki ne sake yi a tura shi ruwani daban da wannan mafarkin ga ta yi ga ya fi karfi ya je duba da kyau irin wanga mutane <clears throat> in ka gan sakon su sheka yana shirin sakon da ke barin mutum ka tashi kana dariya eh, <clears throat> na deal da wani cold kun sani sauran wani kamar 10% o 5% su sun bar yi dariya da wannan sakon na. ka je ka ci bashin da kudi da yawa ka na ce maka wai ka zo ni fano mar shi ya biya da yake so ni man yarda da abin nan wai wai wani annabi ya tura shi <laughs> wai wani ba annabi ya tura shi fawo akwai wani danwa daga qatar abin ya yi dariya kasa dariya na kama kai wanga kuma muke ga amma na so na karanta hirere wannan commenting shi kuma wanda ya yi wannan sako ya ce wani annabi ya tura shi na ce mishi kaman sako shi kuma sako bashin da ya ce na ina so mu zo da shi live mu gwada shi gashi nan ya yi wannan makanan da ya zo fadi min da ya gwada su waye ci bashi hannunsu na bashi wata daya mu duba abinda masu bashin za su rubuta mu tabbatar da gasken bakin shi maza shi gudu ya gudu ya bace wai an ce ni zan yi mishi kuma na mishi kuma karin gama kowa <laughs> ya salam wani ce ni zan biya kudin na bashin da ya cin kuma na bashi karin gama kowa in kai ni ka yi mai sauraro in kai na ka maka wannan labari ya za ka handling shi ni dai gaskiya na ce mishi ya sake ya je bacci bai yi mafarkin da kyau ba to <laughs> hey, wasu mutane sun ce a ah, ka bashi ka bashi amma ni na shakka gaskiya <laughs> gaskiya na shakka kuma daga baya ko da na shakka irin wasu maganganun da yake yi shi na kare gan kaman yaudara ne ba wani annabi turu shi ba ya dai ya san kamar fuad umar in ka ce wani annabi maybe maybe ya yi wasa da hankali na amma bai san mun san da ba mun san da bawon Allah da kyau ba su ba wasanni hakan da ya zauna arewa ya cook up wannan abin nan ya zo zai trikin abin bai work ba kamar da muka ga muku mun zo mu kick off program mu na yau ranar juma'a muna da back to back a ah, in Allah da ya yi very interesting hamza magaji ce masha Allah mr ford don wa ina gaida kai na maka fata alkhairi barka da juma'a mr ford omar kibla fm ke bashir alkadiri malum malam fashi eh malam fashi to wannan shi malam bashirin ga <laughs> shi ba ce zo in biya mishi wani bashi ba good news sauki kenan amma wancan wance ya zo kaka je ka ci bashi almost thirty thousand dollars or over shi ka je ka yi bacci shi ka tashi sha ka ce ka zo wurin fuwa mara ya biya bashi na wai náà annabi ya ce ṣe so ni na biya bashin nan in kai ni ka biya ka yadda wannan ni da gaske na shakan shi na shakan shi mazu musa salam ka kuma salam to you eh, dan danwa fatan alhaidi mr fuad umar allah ya dafa um, bashir alkadiri US war kai kuma Allah ya dafa kind words in yi aka maka irin wannan fatan alhairi ka kuma kana yin mamishimi fatan alhairi wannan yana da kyau musulunci ya yarda da haka nan mazu musa ya yi dariya me ba shi dariya bai fadi ba mafarkin wannan mutumin nan kenan shi ya sa shi dariya shi kuma ya shakka mafarki barka da juma'a a ah, muktar aminu ah, a masaka eh, ka kuma <laughs> happy friday juma to you isa sadi iman ya ce assalamu alaikum barka da warhaka don uh, dan fona yi ne ah, i don't know i don't know ku fulananci ne ki ban gane wurin nan ba dan wa mana san ya ce barka da haka ne ina mean well she said hey greetings to you mazu musa wannan mafarkin nan in kai ni za ka yi aiki da shi ya ja ci bashi dala dubu dala dubu talatin da sama shi ya ce wai ya je bacin ya ga wani annabi annabi ya ce mishi ya zo wurin fuad umar ya biya bashi bashukan nan <laughs> kaga na ce mishi ya sake yin bacci ya yi sabon mafarki bai fahimci mafarkin nan ba bai gani da kyau ba abin da ya tashi gani ba shi bane ya je ya sake yin bacci da ya sake mafarkin nan domin ni wannan mafarki shi nan ban adalci ciki ba kashi masu sauraro mara kansu dariya suke yi sun san wannan mafarkin da yi nan babu adalci ciki bashir alkadiri wai za ka ba shi kudin ko a ba zan ba shi ba ai mutu ya tashi kawai ya je ci wannan kudi da ya yi wa bashi ya zo ce wai wani annabi ya ce kai za ka biya ka gani don wani ya ce <laughs> isa siya sadi iman wai don da fara ni ni ma haka na gan shi don da fara ni abin bai make sense amma ka gani suna ba annabi fa ya zo zai yi wannan da fara da shi amma da yake ubangiji yana tare da fuwa da umar ce fuwa da umar ya kamo shi da ya sa an nuna guda biyu na kama shi kamar da na kama kifin na na kama shi ya gudu ya gudu in na ce ya gudu ga hey wasu yana firgita da su <laughs> wasu suna firgita mun dawo mu zo mu ci gaba da shirye-shiryenmu on Kibla FM very soon. Na hope dukan ku have a good day. Na ce muku salam amma dai ku rubuta kudin nan in ka kai wannan mafarki aka za ka ga maka ka biya bashin nan ka yarda da shi mun zo mu duba commenting na peace